daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 da 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara da uku hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkan ku da haka kuma barkan mu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na biyu a yau talata da ni suno suwanti zan jagoranci ragamar shirin. Bayan sauraron cikakkun labarun duniya sai shirye-shiryenmu ne da kullum inda a halin yanzu za mu fara da labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kanunsu. Shugaban ƙasar Iran ya bayyana cewa Saudiya na iya taka muhimmiyar rawa wajen haɗin kan ƙasashen musulmi. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran ya tabbatar da haƙƙin ƙasashe na haɓakawa da amfani da makamashin nukiliya na zaman lafiya. ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta ce laifin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi na kashe 'yan jaridun ƙasar yemen babban ta'addanci ne yanzu kuma ga cikakkun labarun nan shugaban ƙasar iran ya bayyana cewa saudiya na iya taka muhimmiyar rawa wajen haɗin kan ƙasashen musulmi shugaban kasar iran masa'ud pazashkiyan ya jaddada cewa gwamnatin sahayoniya ba za ta kuskura ta kai hari ko kaiwa wata ƙasa ta musulunci hari ba matukar ƙasashen musulmi suka haɗa kansu kuma saudiya za ta iya taka muhimmiyar rawa a tafarkin haɗin kan ƙasashen musulmi a yayin ganawarsa da yarima mai jiran gado na saudiya muhammad bin salman a gefen taron birnin dauha Pashkiyan ya bayyana jin daɗinsa da yadda dangantaka da ke tsakanin ƙasashen biyu ke ƙara bunƙasa yana mai cewa zurfafa da ƙarfafa haɗin gwiwa da ke tsakanin ƙasashen Iran da Saudiya zai kare muradun ƙasashen biyu da kuma muradun al'ummomin ƙasashen biyu gami da moriyar al'ummun ƙasashen musulmi a yankin. Fazashkiyan ya ci gaba da cewa. alhakin da ke wuyan manyan kasashen musulmi ciki har da saudiya a halin da ake ciki a halin yanzu yana da nauyi ya kuma kara da cewa idan kasashen musulmi suka haɗa kansu to kuwa gwamnatin sahayoniya ba za ta kuskura ta kai hari ko ma mai wata ƙasa ta musulmi ba saudiya za ta iya taka muhimmiyar rawa wajen tabbatar da haɗin kan ƙasashen musulmi shugaban kasar iran ya bayyana cewa ta'addancin sahayoniya kan ƙatar zalunci ne ga diflomasiya shugaban kasar iran masa'ud pezeshkian ya bayyana cewa harin wuce gona da iri kan kasar ƙatar wani hari ne da ƙungiyar yahudawan sahayoniya suka shirya kaiwa da nufin daƙile yunkurin diflomasiya na kawo ƙarshen kisan kiyashin da ake yi a gaza shugaban Pezeshkian ya bayyana haka ne a jiya litinin a yayin taron gaggawa na shugabannin kasashen kungiyar haɗin kan kasashen musulmi ta oic da kungiyar haɗin kan kasashen larabawa dangane da harin da gwamnatin mamayar isra'ila ta kai kan ƙasar qatar shugaban ya kara da cewa wannan cin zarafi na diflomasiya ya wuce matsayin laifi kawai ya zama sanarwar aikin rashin kunya da ya zama a yanzu rundunar soji ita ce mai yanke hukunci ba doka ba ya ci gaba da cewa abin takaici 'yan ta'adda a tel aviv sun kara jajircewa da dogewa inda suka samu kariya daga irin wannan cin amanar diflomasiya ta hanyar wani ƙazamin yaƙi kan al'ummar ƙasar iran Kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran ya tabbatar da haƙƙin ƙasashe na haɓakawa da amfani da makamashin nukiliya na zaman lafiya. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta Iran Ismail Baƙa'i ya yi ishara da shawarar da Iran ta gabatar da na daftarin ƙuduri da ya haramta kai hare-hare kan cibiyoyin makamashin nukiliyar ƙasashe masu zaman lafiya. yana mai cewa dukkanin ƙasashe kuma haƙƙin samun ingantacciyar kariya daga wani hari ko barazanar hari a cikin saƙon da ya aike ta dandalin x a yau talata ismail baƙa'i ya yi ishara da irin shirin iran na babban taron hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa iaea e da ake yi yanzu a birnin biyana don ba da shawarar daftarin ƙudurin ya haramta da ya haramta kai hari kan cibiyoyin makamashin nukiliyan ƙasashe masu ayyukan zaman lafiya ya ce iran tare da china nicaragua rasha venezuela da belarus sun gabatar da wani daftarin ƙudiri ga babban taron hukumar iaea e kan haramta kai har hare da kuma barazanar kai hare-hare kan cibiyoyin makamashin nukiliya. da ke ƙarƙashin hukumar sa ido ta iaea e bisa tsarin kare martabar yarjejeniyar na hana yaduwar makaman nukiliya ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta ce laifi ne isra'ila ta yi na kashe 'yan jaridan yemen a laifin da isra'ila ta yi na kashe 'yan jaridun yemen babban ta'addanci ne ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta tabbatar da cewa harin da yahudawan sahiyoniya suka kai a ranar 26 ga watan satumba kan 'yan jaridan ƙasar yemen wanda ya yi sandiyar mutuwar 'yan jarida sama da talatin laifi ne da ba za a iya kubutar da girman laifin kan wanda ya aikata ba a cikin rahoton baya-bayan nan kungiyar ta fitar ta bayyana cewa ta tattara bayanan harin da makiya yahudawan sahiyoniya suka kaddamar a ranar goma ga watan satumba kan hirkwatan kafafen yada labarai a kasar yemen kuma ta yi la'akari da wannan laifi a matsayin misali na hadarin da 'yan jarida a yemen da falasɗinu ke fuskanta daga hare-haren wuce gona da iri na 'yan sahayoniya. Ƙungiyar ta yi nuni da cewa harin da aka kai wa cibiyar 'yan jaridu a ranar 26 ga watan Satumba a kasar Yemen ya zo daidai da laifukan da Yahudawan Sahayuniya suka aikata a yankin Ajauf wanda ya yi sanadin jikatan fararen hula da dama waɗanda akasarinsu 'yan jarida ne. Wannan bayani ya karyata ikirarin makiya na cewa sun kai harin ne kawai a ginin ma'aikatar kula da ɗabi'u. ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama tana mai cewa faifan bidiyo da shaidun ganin ido na 'yan ƙasar yemen sun tabbatar da cewa da gangan makiya yahudawan sahayoniya suka kai hari kan hirkutan 'yan jaridu fararen hula an lura cewa uwar gidan da unguwar da aka kai harin wani yanki ne mai yawan jama'a da ke kusa da tsohon birnin sana'a wurin tarihi na unesco Masu saurare kada a sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Ƙungiyar kare haƙƙoƙin ɗan adam ta Siriya ta bayyana sabbin mutanen da suka mutu sakamakon harin Suwaida. Ƙungiyar kare haƙin ɗan adam ta Siriya Sohor ta bayyana wasu sabbin fararen hula tara da ake da aka ci zarafinsu a lokacin abubuwan da suka faru a suwaida a watan yunin da ya gabata hukumar da ke sa ido kan lamarin ta bayyana cewa waɗanda aka kashe da suka haɗa da mata biyu an kashe su ne a filin wasa a lokacin da wasu ma'aikatan tsaro da na cikin gidan siriya da gwamnati da riƙon suke lardin na suwaida tare da halarta halartar mayakan 'yan kabilar larabawa na beidou hukumar da ke sa ido kan lamarin ta ce adadin mutanen da suka mutu a watan yunin da ya gabata a tsakanin al'ummar duros a suwaida ya kai biyu, yayin da adadin waɗanda suka mutu tun safiyar lahadin sha uku ga watan yuni sakamakon arangama da kisa a fili da kuma harin bamai da sojojin mamai isra'ila suka kai ya kai bakwai ƙarshen labarun duniya kenan. Yanzu kuma lokaci ne na sauraron shirye-shiryenmu na yau da kullum da suka hada da sharhin bayan labaru shirin ko kun san mu koyi harshen farisanci kiɗe-kiɗen Iraniyawa shawarar wato tarbiyyar iyali da dan matasa gami da shirin tarbiyya da fatan za a ji daɗin shirye-shiryen namu a yi saurare lafiya. Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Sharhin bayan labarunmu na yau zai magana dangane da hare-haren da hanji kasar Isra'ila ta kai kan birnin Doha babban birnin kasar Qatar da kuma taron kasashen larabawa da musulmi wato OIC na kwanaki biyu da ake gudanar da shi a birnin doha na ƙasar ta qatar dangane da wannan batun da kuma matakan da ake sa ran ƙasashen larabawa da ko musulmi za su ɗauka hare-haren hamshi ƙasar isra'ila kan cibiyar ƙungiyar hamas da ke birnin doha dai ya sauya wasu al'amura da dama dangane da yakin da ke faruwa a gaza da kuma yankin gabas ta tsakiya da farko dai kasar qatar ta tsamman cewa hamci kasar isra'ila tana da karfin gwiwa na kai mata hare-hare ba musamman ganin cewa tana daga cikin kasashen da suke da hulɗar jakadanci da haramtaccen ƙasar ta isra'ila kuma a cikin dukkanin kasashen larabawa suna daga cikin tsirarun kasashen da suka amince suka samar da hulɗa jakadanci da ita kuma kafin haka tana da yarjejeniyar sulhu da gwamnatin ƙasar amurka da suka shuɗe da kuma ta yanzu kan cewa amurka za ta kare ta daga dukkanin wata barazana ta tsaro daga ko'ina a duniya amma sai ta fahimci cewa abin ba haka ba ne idan ya zo kan haramtacci ƙasar isra'ila saboda shugaban kasar amurka donald trump bai ga laifin harbe kasar isra'ila a hare-haren da ta kai kan cibiyar hamas a doha ba sannan ba abin da ta fada wa doha dangane da hare-haren na harbe kasar isra'ila in banda cewa ta yi haƙuri ba za a sake kai mata hare-hare ba amma bayan haka ne dai sai benjamin netanyahu firaministan harbe kasar isra'ila ya fito ya yi barazanin cewa idan kasar qatar ta ci gaba da ajiye shugabannin hamas a kasar to tana iya sake kai masu hare-hare sannan ya gargaɗi ƙasashen turkiya da kuma masar kan cewa 'ya'yan ƙungiyar hamas da suke cikin ƙasashensu suna cikin hatsari don tana iya kai masu hare-hare banda haka hamshin ƙasar isra'ila ta fito fili ta bayyana cewa za ta kai hare-hare a cikin kowace ƙasa da take ajiye da 'ya'yan ƙungiyar hamas a doha ko wani wuri bayan haka ne dai gwamnatin ƙasar qatar ta kira taron ƙasashen larabawa da kuma musulmi wata oic a ranar 14 ga watan satumba da muke ciki da kuma 15 ga watan don tattauna wannan batun a ranar lahadi ne dai ministocin harkokin wajen kasashen suka hadu a doha inda suka yi shimfiɗa wa shugabannin kasashen musulmi da kuma larabawa don ɗaukar matsaya da sauƙi idan sun hadu a ranar litinin kafin haka dai firayim minista da kuma ministan harkokin wajen ƙasar qatar sheikh muhammad bin abdulrahman athani ya bayyana cewa a sa hamshi kasar isra'ila ƙasa ce yar ta'adda kuma ƙasashen duniya su daina nuna fuska biyu a yadda suke ɗaukar ayyukan ta'addanci a duniya saboda hamshi kasar isra'ila yar ta'adda ce don harin da ta kai a kan shugabannin hamas a doha ya zuwa yanzu dai wato kasar isra'ila ta kai hare-hare kan kasashen falastinu da ta mamaye sai syria lebanon iran qatar iraki da kuma yemen kafin taron na doha dai muhsin riza'i tsohon shugaban dakarun kare juyin juhal musulunci a nan kasar iran wato irgc ya faɗa a ƙasashen larabawa na yankin tekun farisa da kuma sauran ƙasashen yankin kan cewa idan ba su haɗa kansu suka samar da rundunar haɗin kai ko kuma haɗin gwiwa na yaƙar hanfi ƙasar isra'ila ba to kuwa su saurari hare-haren haramci kasar isra'ila a kan ƙasashensu su jira lokacin da bama-bama haramci kasar isra'ila za su faɗa a kan su. riza'i ya bayyana cewa ƙasashen saudiya da turkiya su jira lokacin da bama-bama haramci kasar isra'ila za su faɗa a kansu ko kuma a kan su, matuƙar ba su ɗauki matakin da ya dace a kanta ba a taron ministocin harkokin wajen ƙasashen musulmi da aka gudanar a ranar lahadi 14 ga watan satumba da an gudanar da taron ne bayan ƙofofi a rufe wato ba tare da 'yan jaridu ba a birnin doha taron ya tattauna kan mataki na bai ɗayan da wa'annan ƙasashen ya kamata su ɗauka kan hamjiklar isra'ila dangane da hare-haren da ta kai kan ƙungiyar hamas a doha wanda ya yi sanadiyar mutuwar 'ya'yan ƙungiyar guda biyar tare da wani jami'in tsaro na ƙasar qatar ƙasashen larabawa da musulmi gaba ɗaya sun yi allah wadai da hare-haren ranar tara ga watan satumba sai dai abinda za mu jira mu gani shine a taron shugabanni na litinin wato 15 ga watan satumba sakamakon taron zai takaita ga yin allah wadai kawai kamar yadda aka saba ko a wannan karon za su yi wani abu a ƙasa na kawo ƙarshen yaƙi a gaza sannan su kuma kare kansu daga hamsin ƙasar isra'ila baƙi daga ƙasashe fiye da hamsin ne dai suke halartar taron na doha sannan ana sa ran shugabannin waɗannan ƙasashe za su zo su kammala taron a ranar litinin 15 ga watan satumba a zaton mafi yawan masana dai taron ba zai fi ɗaukar matakin takurawa mace isra'ila ta diplomasiyya ba da kuma sanya majalisar ɗinkin duniya a cikin al'amarin iyakar abin da wa'annan ƙasashen laraba da musulmi wato oic za su yi ba zai wuce in sun yi tsauri kenan su katse hulɗa jagadanci da amci isra'ila ba da kuma kira ga majalisar ɗinkin duniya ta shiga tsakani wanda wanda a wajen mafi yawan masana ba zai yi komai ba kan abin da mai kasar isra'ila take yi a gaza da kuma sauran kasashen larabawa da take mamaye da su kafin ya kama hanyarsa zuwa kasar qatar a ranar asabar da ta gabata ministan harkokin wajen kasar iran abbas arakci ya yi tir da allah wadai da hare-haren ya kuma bayyana cewa iran tana tare da gwamnatin kasar qatar a dukkan mataki da ta ɗauka amma akwai buƙatar ƙasashen gaba ɗaya su ɗauki matakin da ya dace a lokaci guda daga cikin wa'annan ƙasashen larabawa da musulmi dai akwai wa'anda suke da hulɗa jakadanci da amsar isra'ila kuma sun hada da bahrain haɗaɗɗen daular larabawa qatar da kuma sudan da masar sannan akwai ƙasashen larabawa kamar lebanon da syria wa'anda hamdukasar isra'ila take mamaye da ƙasashensu ko ta kai musu hare-hare wato kamar qatar da kuma tunisia to kuma tana yaƙi da ita wato kamar yemen sannan a wani bangare firaministan ƙasar ta qatar ya bayyana cewa hare-hare kan doha ba zai kawo ƙarshen tattaunawan dawo da zaman lafiya ƙasar falasɗinu da aka mamaye ba tare da ƙungiyar ta hamas da kuma gwamnatin ƙasar amurka ba ƙarshen sharhin ba labaran kenan. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata goma sha hudu ga watan satumban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan rabi'u awwal na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya masu farare ko kun san cewa shekaru dubu ɗaya da ɗari biyu da arba'in da shida da suka gabata a rana irin ta yau ashirin da uku ga watan rabi'u awwal na shekara ta ɗari biyu da ɗaya bayan hijira sai da fatima ma'asuma alaihi salam yar uwar imam rada alaihi salam limami na takwas daga cikin limaman ahlul bait alaihi salam ta isa birnin Qom da yake kasar Iran a halin yanzu. Shekara ɗaya bayan hijirar Imam Murda alaihi salam zuwa birnin Maro, sai da Masuma yar uwar Imam Murda alaihi salam ta tashi zuwa kasar inda yake hijira tare da wasu 'yan uwanta domin saduwa da ɗan uwan nata ta kuma sabanta alkawalinta na imamanci da kuma biyayya ga limamin zamaninta a kan hanyar ta ne suka isa birnin sawata wanda kuma a wannan wuri wasu daga cikin makiya ahlul bait alaihi salam sun ɗauki mataki na nuna adawa da imam marda alaihi salam wanda hakan ya sa sayyida fatimatul masuma ta kasa zama a wannan binni ta ce a ɗauke ta zuwa birnin kum wanda kuma a wannan lokaci shine cibiya ta mabiya masabar ahlul bait alaihi salam a lokacin da mutanen kum suka ji wannan labari sun yi farin ciki matuƙa sai suka garzaya domin yin maraba da ita sai da fatima masuma salamullahi alaiha ta shiga cikin birnin kum a lokacin da al'ummar mutanen birnin suke cikin farin ciki da kuma tarbarta sana kallanta a matsayin ɗaya daga cikin mutane masu daraja na zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan kuma diyar imami kuma yar uwar imami masumi wannan baiwar Allah ta ci gaba da zama a cikin birnin kum duk da cewa a wannan lokaci imamanci na ahlul bait alaihi salam yana cikin mawuyacin hali musamman ma yanayin da imam rida alaihi salam ya samu kansa a karkashin sarakuna na daular abbasiyawa sai da fatimatu ma'asuma ta rasu a birnin na kom bayan fama da wata rashin lafiya haraminta yana cikin birnin kom a halin yanzu haka da dama daga cikin mabiya masabar ahlul baiti masoya iyalan gidan manzon Allah suna ziyararta a kowace rana inda a kullum rana an kiyasta cewa dubin dubatar mutane ne suke shiga birnin kum domin ziyarar wannan baiwar Allah mai daraja daga cikin iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ke birnin Qom. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 86 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha shida ga watan satumban shekara ta 1939 kafin fara yakin duniya na biyu sojojin nazi na kasar jamus suka killace birnin wasu babban birnin kasar poland duk da irin tsayin dukan da sojin poland suka yi a lokacin domin ganin cewa sun baiwa birnin kariya daga mamayar 'yan nazi amma daga ƙarshe dai sojojin nazi sun samu nasara sun yi galaba a kansu daga lokacin ne kuma suka kwace iko da birnin baki daya a ranar 27 ga watan satumban shekara ta 1939 kafin sojin nasi su kaddamar da hari akan poland sun ta mota yarjejeniya tare da bangaren tarayyar soviet kan cewa za a raba kasar poland zuwa bangarori guda biyu bangare daya zai zama karkashin jamus ɗaya bangaren kuma zai ci gaba da zama karkashin ikon tarayyar soviet amma harin da jamus ta kaddamar akan poland ya kawo ƙarshen wannan yarjejeniya a tsakaninta da tarayyar soviet masu saurare ko kun san cewa shekaru 94 da suka gabata a ranar irin ta yau 16 ga watan satumbar shekara ta 1931 umar muhtar jagoran masu fafutukar neman kwatar 'yancin kasar libya daga mamaya ta 'yan mulkin mallakar turawa na italiya ya shahada an haifi umar muhtar a cikin shekara ta 1859 a kasar libya sannan kuma ya yi karatun addinin musulunci inda ya zama ɗaya daga cikin malaman addini a ƙasar a cikin shekara ta 1895 ya tafi ƙasar sudan domin taimaka ma mahadi na sudan wajen yaƙi da turawan mulkin mallaka na ingila cikin shekara ta 1911 italiya ta yaƙi dolar usmaniya kuma ta kwace iko da libya umar muktar ya dawo gida kuma ya ɗaura mara yaƙi da turawan italiya waɗanda suka mame libya inda ya kafa rundunoni daga kabilu daban-daban na ƙasar ta libya kuma suka kwashe shekaru suna yi wa sojojin italiya kisan mummuke amma da ƙarshe da sojojin italiya sun yi amfani da makaman yaƙi masu ƙarfi na zamani inda suka killace yankuna da mayakan uwar mafuta da suke ciki a yankin bengazi da ƙarshe kuma suka kama shi kuma suka kashe shi a rana irin ta yau masu saurare ko kun san cewa shekaru 204 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha ga watan satumba na shekara ta 1821 kasar mexico ta samu yancin kanta bayan shekaru 300 da ta kwashe tana ƙarƙashin mulkin mallaka na turan spain kuma an ayyana wannan rana a matsayin ranar kasa a ƙasar ta mexico wannan ƙasa dai tana tsakiyar amurka sannan kuma tana iyaka da tekun caribbean da kuma amurka da guatemala brazil yawancin mutanen mexico dai mabiya ɗariƙar katolika ne babban birnin ƙasar dai shine mexico city kuma kuɗin ƙasar shine peso na mexico yawancin 'yan kasar mexico dai sun kasance masu gaurayen launin fata ne kuma suna magana da harshen spaniyanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barka da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci didalla ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na 83 inda za ku ji tattaunawa tsakanin muhammad da kuma ɗaya daga cikin abokansa wato ramin kenan wanda yake tare da shi a can ɗakin ɗalibai na jami'ar tehran wanda kuma yake karatu tare da shi a wannan jami'a inda suka yi tattaki zuwa masallacin jamkaran ɗaya daga cikin masallatai masu daraja a jamhuriyar musulunci ta iran wanda al'ummomi daga jamhuriyar musulunci ta iran da ma kasashen ƙetare sukan je domin gudanar da ayyukan ziyara da ibada to sai a kasance tare da mu a cikin shirin domin jin yadda ta kaya tsakaninsa da abokin tafiyar tasa to amma kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan sai an saurari dukkanin kalmomin da za mu yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. من می نی این از من می خواهم بروم نی این از این تفی جمکران ینکن جمکران مسجد جمکران مسلاچن جمکران خوش به حالت ka ji daɗi. Eltemose du'a Muna barar addu’a. Muhtajin be du'a. Muna buƙatar addu’a. Jawab. Jawabi. Ce. Mene. آنها میگویند Su. suke cewa ma mi guim mu muna cewa pass kenan gombad tulluwa obi mai kalar shudi ziba mai kyau on ونچن می چون کوسو بزرگ میگرما بسیار دیوا سهشنبه رنر تلاتا مردم mutane ziyadi masu yawa ƙom birnin ƙom tehran birnin tehran shahar gari آنها Su. می آیند سنا زوا اینجا نن کجا اینا تو پارک می کنی کی زکی پاکن سمت بنگرن راست داما خیابان تیتی من پارک می کنم نی زنگی پاکن کی یوشه مراسم تاروکا دعا الدعا آن شروع می شود اکی پروا نماز خواندن ین سلا ما وقت داریم مو منا د لوکچی نیم ساعت ربین اوا دیگر ندبا thank mm -hmm. you To bayan da aka saurari kalmomin da za yi amfani da su baki ɗaya a cikin shirin yanzu kuma sai a gyara zama domin jin yadda ta kaya tsakanin Muhammad da abokinsa a cikin wannan tattaunawa da za a ji a cikin harshen Farisanci. فردا میخواهم با سعید به جمکران بروم خوش به حالت التماس دعا ایرانی ها در جواب التماس دعا چه میگویند؟ میگوییم محتاجیم به دعا پس محتاجیم به دعا To madalla banda aka saurari wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana a cikin harshen Farisanci, yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa da fassarata a cikin harshen Hausa. فردا میخواهم با سعید به جمکران بروم گوبه اینا سو تره سعیدو مجه جمکران خوش به حالت التماس دعا کجی دادی منا برن دعا. ایرانی ها در جواب التماس دعا چه میگویند؟ و از کن جوابین muna barin addu'a me suke cewa Miguim muhtajin به muna cewa muna buƙatar addu'a Fas muhtajin به kenan muna buƙatar addu'a To madalla, Muhammad dai a ranar Talata bayan zuhur tare da abokinsa sun kama hanyar tafiya zuwa birnin ƙum daga can kuma suka nufi Jamkaran. Bayan sa'o'i guda biyu sun isa Jamkaran, inda ke da wani masallaci mai babbar hasumiya da kuma tulluwa mai kalar shuɗi. Sun yi fakin ɗin motar da suke ciki a ɓangaren masallacin. wanda yake cike da mutane waɗanda suke zowa daga ko'ina domin gudanar da aika na ibada saboda haka yanzu sai a saurari wannan tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da abokin tafiyarsa sa'id a cikin harshen farisanci آن gumbadi مسجد جمکران است؟ بله، آن گنبد آبی و زیبای مسجد جمکران است. چه مسجد بزرگی است خیلی هم شلوغ است بله سهشنبه ها مردم زیادی از شهرهای قم و تهران به اینجا می آیند. خیلی شلوغ است. ماشین را کجا پارک می کنی؟ سمت راست در آن خیابان ماشین را پارک می کنم. مراسم دعا کی شروع می شود؟ نیم ساعت دیگر برای نماز خواندن وقت داریم. To madalla banda aka ji wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana a cikin harshen faransanci yanzu kuma sai a saurari tattaunawar tare da fasarta a cikin harshen Hausa. آن گنبد مسجد جمکران است؟ وچن تلوار مسلاچن جمکران چه؟ بله آن گنبد آبی و زیبای مسجد جمکران است ای وچن تلوار می لونین شودی می کیو تا مسلاچن جمکران چه؟ چه مسجد بزرگی است خیلی هم شلوغ است بله؟ babban masallaci ne yana kuma da cinkoso sosai بله سهشنبه ها مردم زیادی از شهرهای قم و تهران به اینجا می آیند. ای رانکون تلاتا متنه دیوا دگا برانن قم دا تهران سنا زوانن خیلی شلوغ است ماشین را کجا پارک می کنی؟ yana da cunkoso sosai. A ina za ka yi fakin motar? سمت راست در آن خیابان ماشین را پارک می کنم. بنگرن داما اوانچن تیتن زنی پاکین موتر مراسم دعا کی شروع می شود؟ یوشی اکی پارا ترکن نیم ساعت دیگر برای نماز خواندن وقت داریم. nan da rabin awa muna da lokacin yin sallah da la, to jama'a masu ware ganin cewa lokacin da muke da shi ya kawo jiki dole anan za mu dakata sai a shirinmu na gaba idan allah kai mu za a ji mu dauke da ci gaban shirin a cikin wani darasi amma kafin wani lokaci a madadin dukkan waɗanda aka je su musamman malama kudusiyan da kuma malama julai da tarashin ne ni abdullahi salo katsina ke mako fata alheri a tarbe mu a shiri na gaba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 kamar yadda muka ambata tun da farko da fatan masu saurara suka gyara zama kuma shirin zai ƙayatar da su ai saurari lafiya. راه همدلی سجده به مونا بندگی فصلی بخوان از زندگی شور دگه پایندگی در قبلگاه همدلی سجده به مولا بندگی سجده به مولا بندگی مالک خراسان رزان امید جون و سرپنان باران رحمت دائمه عهد نیایش با خدا مالک خراسان رضا امید جان و سرپنان باران رحمت دائمه عهد نیایش با خدا یه خوب زلال دیریای بندر تا شما گرمای غیرت آفرین دنبال روزی حلال از شرق غرب وطن گردون به دور یک هدف نشونی از شراب صدای بلتو صدا صدای بلتو یک آسمون سر و جوان زخمی به جان و مهربون دست و دست پرشگه مردون مرد جاودون دست و دست پرشگه مردون مرد و To madalla godiya ta musamman ga Muhammad Rahbar game da wannan wato waka da ya gabatar da fatan masu sun amfana kuma ta ƙayatar da su. Bari in ɗiga aya a nan gan lokacin da aka ɗira shirin ya kawo jiki sai a shiri na gaba za a ji mu ɗauke ta ta daban inda za mu gaita muku samun mawaƙi shi ma ya zo ya baje kolin sa kan irin waƙen da ya tanadar mana. Amma kafin nan a madadin kowa da kowa ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya. muna gayyatar ku zuwa shafin na yanar gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya. آن صدا که او را سراب دیدی زنجیر شد تمام عشقی که تازگی داشت آمد کسی که با خود پیغام زندگی داشت چون پرسی بر زیر سطح ایران 何必？ که دیدی ققنوس ساده این بار دنیا تو این جنون را در خاطرت نگهدار با جاودانگی را سرمشق تازه کردیم با عشق آمدیم و از عشق بر lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH. To a shirin na yau dai za mu mai da hankali ne kan cutar gyambon ciki ko kuma ulsa daya daga cikin cutukan da suke addabar sashen da ya shafi ciki da fatan za a kasance a tare da mu. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. To marilla kamar da watakila wasanku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan gyambon ciki ko kuma olsa ɗaya daga cikin cutukan da ke addabar sashen da ya shafi ciki sakamakon tafi kama tumbi ko karamin hanji. Ciwon olsa akan iya magance shi ta hanyoyi da dama mafi sauki su ne ta hanyar shan magunguna bisa umarnin likita. To domin tattauna wannan batun shirin a yau ina tare da Dr. Sabu Ahmed, ƙwararren likita a jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya. da farko kuma ya fara da mana bayani kan abin da ake nufi da ciwon na kwalsa ko kuma gyambon ciki ciwon olka kamar yadda za a iya fassara a hausa a ce jamban ciki ciwo ne da ke zama kamar rauni ah, amma ba wai haka kawai ke farawa a matsayin ciwo ba yau da dama yana faruwa da samun kwarnafi mai tsanani da kan shafi ko tumbi ko kuma hanji a ah, shi sa a turanci akan cewa akwai gastric ulcer akwai duodenal ulcer to ah, wato na da na hanji kenan kenan gyamban kama kafin ya faru akwai abubuwan da sukan fara a cikin bayanin da likita ya yi ya taɓo batun ababen da kan faruwa idan mutum ya kamu da ciwon na olsa to ko waɗanne ne daga cikinsu misali akan samu laruran yawan kwannafi wato da tsani da ke tsatsafowa daga cikin tumbin mutum ya yawa shi wannan samun kamar ruwan batir ne yana tare da sinadarin da yake shi hydrochloric acid da kuma waɗansu sinadarai na enzymes masu narkar da abubuwa masu narkar da tsoka ba akan ce wasu phosphatic enzymes suna nan da dama to waɗannan abubuwa su suka na da ciki ko hanji su sa miki sannan abin ya zo ya zama ma mutum matsala ko lokaci mutum ya ci abinci sai in abincin ya je wucewa ta wurin da rauni ke sai ciki ya ta ciwo zuciya ya ta tashi a mutum ya samu wani lokaci rikewan baya sosai a kuma in ya kai ga raunin ya yi girma jini na fita to za a ga ma mutum yana yin bayan gida baki kirin to wannan shine ma bayani ka ta kan menene gyamban ciki ko kuma septic ulcer ko akwai wani abu da ke haddasa shi wannan ciwon na ulcer wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa eto eh masana sun ce yawanci tsatsowar yawon tumbi shi kan haddasa shi in yawon tumbi ya fito da yawa a tsamin shi yadda mutum gabtar da yawo a ƙarƙashin harshen shi a baki haka shi tumbin mutum shi ma yana da nan shi yawo kuma na cikin tumbi mai tsani ne yana da zafi to in yi yawa yakan iya cin tumbin kansa yakan kuma iya cin hanji sai ya kawo kuma miki to wannan wani lokaci kan faru saboda yanayi canjin yanayi da aka samu a to wani lokaci an ce kuma cin abu mai yaji ko kuma hawa wato coffee kenan shi ma yana yana sa wannan al'amari to kaɗan daga cikin abun da aka sun haskawa kenan amma kuma akan samu wani irin nau'in kamar kari a cikin jikin mutum musamman ta hanji mai tsatsafo da wasu sinadarai da ke sa yawon ya karu a wani mutum ake a in suka fito suka yi yawa za su iya sa wannan tsamutsamun hydrochloric acid din ya yi yawa to banda na ci kuma zama da yunwan ciki yana kawo wannan sannan kuma akwai wata kwayan halitta kwayan ciwo da ake kiranta helicobacter pylori da take ita ma kawo samun wannan gyamban ciki. to abubuwa kaɗan daga cikin da ake gani suke kawo kenan shi ka gani cikin yana da yana yawan tashi musamman da daddare inda ciwon ya fi kan kan karanta wani lokaci da dare sannan kuma cin abinci da yaji akan hana mutum in yana da ulcer ko baya shi a wani zaka ka jana mara kashe di kare da yawan cin abu mai yaji da tsani kada ulcer ya tashi maka ko kuma kai ya sa maka ulcer to duk waɗannan sukan iya faruwa kuma akwai kashin gaskiya cikin ne saboda ka ulcer peptic osa wato gyamban ciki ba ciwo ɗaya bane ba abu ɗaya ne yake kawo shi ba abubuwa da dama suna kawowa amma likita kan iya dubawa bayan ya gane cewa akwai gyamban ciki sannan ya ba da maganin da suka dace wani lokacin kwayan cutar ne yasa ya haɗa da wato magunguna kamar su antibiotics da suka dace saboda ya saka kashe kwayan cutar da ake ta sa ulcer amma kuma yawan ciciyan banza ne akan kuma wayar mutum kai gane me zai ci ne bai ci ba kuma kada ya zauna da yunwa cikin shi kuma shi ma kansa rashin cin abinci abinci a kan kari yana kawo ko da mutum zai ci abinci sau hudu ne a rana amma watakila ya ci da safe sai kusan yamma zai ya ci da yamma ko da ba ya kada ci kafin kwanta ci kaga wannan bai babu daidaito ana son ga akalla baya kowane awa shida ne da safe babu daidaito ana son ga akalla baya babu daidaito ana son ga akalla baya babu daidaito ana son ga akalla baya babu daidaito ana son ga akalla baya babu daidaito ana son ga akalla baya babu daidaito ana son ga akalla baya babu daidaito ana son ga akalla baya babu daidaito ana son ga akalla baya babu daidaito ana son ga ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga kwabu daidaito ana son ga kwabu daidaito ana son ga kwabu daidaito ana son ga kwabu daidaito ana son ga kwabu daidaito ana son ga kwabu daidaito ana son ga kwabu daidaito ana son ga kwabu daidaito ana son ga kwabu daidaito ana son ga kwabu daidaito ana son ga kwabu daidaito daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla daidaito ana son ga akalla akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga daidaito ana son ga daidaito ana son ga daidaito ana son ga daidaito ana son ga daidaito ana son ga daidaito ana son ga daidaito ana son ga daidaito ana son ga daidaito daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga baya kwabu daidaito ana son ga baya kwabu daidaito ana son ga baya kwabu daidaito ana son ga baya kwabu daidaito ana son ga baya kwabu daidaito ana son ga baya kwabu daidaito ana son ga baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla daidaito ana son ga daidaito ana son ga daidaito ana son ga daidaito ana son ga daidaito ana son ga daidaito ana son ga daidaito ana son ga daidaito ana son ga daidaito ana son ga daidaito ana son ga daidaito ana son ga daidaito ana son son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla daidaito ana son ga daidaito ana son ga daidaito ana son ga daidaito ana son ga daidaito daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla daidaito ana son ga akalla daidaito ana son ga akalla daidaito ana son ga akalla daidaito ana son ga akalla daidaito ana son ga akalla daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga kwab daidaito ana son ga kwab daidaito ana son ga kwab daidaito ana son ga kwab daidaito ana son ga kwab daidaito ana son ga kwab daidaito daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla daidaito ana son ga daidaito ana son ga daidaito ana son ga daidaito ana son ga daidaito ana son ga baya kwab daidaitu ana son ga akalla baya kwab daidaitu ana son ga akalla baya kwab daidaitu ana son ga akalla baya kwab daidaitu ana son ga akalla baya kwab daidaitu ana son ga akalla baya kwab daidaitu ana son ga akalla baya kwab daidaitu ana son ga akalla baya kwab daidaitu ana son ga akalla baya kwab daidaitu ana son ga akalla baya kwab daidaitu ana son ga baya ana son ga baya ana son ga baya ana son ga baya ana son ga baya ana son ga baya ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya mata ka zuba shi a cikin musamman in ka saka da wasa ko kuma kana tsoron ka kamu da kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga kwabu daidaito ana son ga Allah ka ba mu sa kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla kwabu daidaito ana son ga kwabu daidaito ana son ga kwabu daidaito ana son ga kwabu daidaito ana son ga kwabu daidaito ana son ga baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito kulawa da lahiyan mu masu kulawa da rayuwan mu mai sama Allah ya taimake su am kai co a ga da likita bokan turai Thank you. don matasa. sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na don matasa. Shiri ne dai wanda muke gabatar muku da matsalolin da matasa suke fuskanta a rayuwarsu ta yau da kullum da kuma kalubalen da yake gabansu. A shirinmu na ƙarshe mun yi magana ne akan tashe-tashen hankula da samari da matasa kan fada a ciki. an kuma yi ƙoƙarin jin ta bakin ƙwararru a kan wannan matsala da alaƙarta da halayya ta bil'adama da kuma tsarin zamantakewa malam hamza ibrahim shine wanda muka hira da shi wanda kuma ƙwararre ne a wannan fage inda ya gabatar mana da dalilai na ilimi da sukan tura matasa da samari fadawa cikin matsaloli da suka shafi tashe-tashen hankula. matsalolin kuwa sun hada da tsatsauran ra'ayi da kuma wato rashin aikin yi to a yau shirin namu zai nufi jihar katsina ne domin wato haduwa da wata baiwar allah mai suna hajiya zulai ita dai wannan baiwar allah aikinta shine taimakawa da tallafawa matasa da samari a kokarin da take yi na samar musu aikin yi hakanan kuma tallafa waɗanda suke da larurori a rayuwarsu maza ne ko mata wannan aikin da take yi ne ya sa aka bata sunan lakabin uwar matasa to da fatan za a kasance tare da mu domin ajiyar da hiranmu za ta kasance tare da ita duniya gidan kashe abu ya kashe ita ya barna duniya kashe ahu kowa ya kashe ta ya yi barna duniya mu bi ta a hannu. To madalla kamar yadda aka ji a farkon shirin mun yada zango ne a katsina domin tattaunawa da malama zulai wacce ake kira da uwar matasa. To a matakin farko dai mun tambaye ta ne akan ta bamu cikakken tarihin yadda ta fara gudanar da ayyukanta. waɗanda suka shafi taimakawa da kuma tallafawa matasan ga bayanin da ta fara yi wa shirin namu. Eh, to gaskiya lokacin da na fara taimaka ma matasa shekara ishirin kenan zuwa da ishirin da takwas a gaskiya babu abin da ya sa na fara taimaka ma matasa kamar yadda na ga jiha katsina suna cikin kunci matasan jiha katsina saboda babu aiki ne yawancin yawancin su marayu ne yawancin su ƴaƴan talakawa ne yawancin su kuma ainihin ƴaƴan gajiyayyu ne to shine abin ya bani tausayi yake nake tausaya ma matasan yadda za su gama makaranta iyaye su wahala samar ma su karatu tun daga firamare har zuwa sakandare aji shida daga aji shida a kokarta ɗaya ya gama university ko poli ko ainihin um, fatkat amma su gama sai dai zama inuwa daga nan sai yara su koya ma shaye-shaye saboda babu abin yi to shine abin da ya sa na haɗa kwamiti na kungiya a jihar Katsina to dalilin haka ya sa suka bani haɗin kai wanda a dalilin haka gwamnatin jihar Katsina lokacin Umar Musa ya janyo ni ya bani ainihin wani aiki wanda na kawo mashi a siyasance wani dan takarar shi chairman din shi Bala Saula wanda suka ga goyon bayan da matasan jiha suka bani tare da iyayen matasa mafarin aka bani uwan matasa ta jihar Katsina. To bayan da muka ji wannan takaitaccen bayani daga bakin hajiya zulai a kan tsawon lokacin da ta ɗauka har shekaru ashirin tana taimakawa matasa da wato samari ko dai saboda samun musu aikin yi ko kuma wato taimaka musu a warware matsalolin da suke fuskanta a rayuwa ta kuma mana bayani akan abin da take koke a kansa na mai da matasa 'yan daba musamman ma dai da 'yan siyasa suke yi wanda ya zama ruwan dare a jihohi da dama na arewacin najeriya yadda 'yan siyasan suke amfani da matasan a matsayin 'yan daba da kuma karnukan farauta a lokacin yakin zaɓe na siyasa sai dai da zarar an zo ƙarshen yakin neman zaɓe sai kuma a yi watsi da matasan ga bayanin da ta yi mana dangane da wannan matsala. matasan yanzu illa 'yan daban siyasa daga matasa har mata ma ni yanzu saboda ni ce uwa matasa a garin katsina a jihar katsina kuma ni ce uwa a mata ni ke ganin abin da mata da matasa suke ciki a gaskiya masu hannu da ciwuni a jihar katsina da manyan 'yan siyasa babu ruwansu da matasa ko mata ko talakawa ko marayu kowa ta kan shi yake daga shi sai 'ya'yan shi sai zura'a shi. To dangane da taimakon da take baiwa matasan malama zulai ta yi mana bayani kamar haka bayan mun tambaye ta kowane irin nau'in taimako ne take yi musu ga abin da ta ce. a gaskiya shi ne nake gaya maka dalilin yin wannan kungiya 'yan siyasar jiha katsina manyan su da kananan su suke tallafa min ta wani fanni in ina neman musu aiki za a gaggauta taimaka mana a ɗauke su aiki saboda ana gudun kada siyasa ta zo a umarce ne to wani lokaci kuma ta gwamnati ina neman mu wasu daga cikin su tafiya karatu wasu kuma ina neman musu aiki ta karkashin gwamnati. To bayan da muka ji yadda Hajiya zulai take wa matasa da ayyuka da kuma karatu a cikin gida da waje. Taro za mu dasa aya a nan saboda ƙurewar lokaci. Da fatan an ji daɗin abin da aka saurara a cikin wannan hira da ta haɗa mu da Hajiya Zulai uwar matasan jihar Katsina. kuma waɗanda ta isar da saƙo a gare su kama daga 'yan siyasa da masu hannu da shuni ya zamana sun fahimci saƙon da take aikewa gare su sannan kuma su yi aiki da shi da taka rawa wajen ceto da al'umma ta hanyar taimakawa matasa. shaye Shaye-shaye ba wayewa ba ne dan yana cutarwa shaye-shaye ba wayewa ba ne dan yana cutarwa sani a farkon nan aiki na da rabbi nake farawa tarbiyyar iyali. Mr. Raro salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barkatu barka mu dai da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ta biyan iyali shi da ni awal kunya na sabu kawatar muku da shi a cikin 'yan makonnin da suka gabata da fatan an fara jin daɗin shirin da ya kamata wanda kuma yake zuwa muku daga rediyon boh a kashin hausa tv a nan birnin tehran shi dai wannan shirin tarbiyyar iyali shiri ne da ya ba da karfi kan yadda za a tarbiyyar iyali bisa tsarin addinin musulunci a cikin wannan shirin ma za mu ci gaba ne da ɗorawa kan wacin hirar da muka yi ko da muka faro da shehun malami muhammad salih lezare daga birnin yamai ta kasar niger inda ya fara bayyana mana irin haƙoƙin da ke kan ɗan adam da kuma yadda iyali za su yi amfani ko koyi da shi malamin yana mana fassarar littafin imamu aliyu zainal abidin ne dan imam hussein alaihi salam na littafinsa na rasaratul hukuk wato saƙon haƙoƙi ya kuma malam zai ci gaba ne da bayanin haƙƙin tafi da rayuka bisa umarnin allah subhanahu wa ta'ala mata dai da an ba shi dan wata kafa ba malam bismillah Ɗan adam ba zai zama cikakken ɗan adam wanda zai amfani kansa ya amfanar da wasu sai ya zama mai kiyaye kowane irin haƙƙi don haka a cikin abin da ya gabata muna magana akan haƙƙinka kai ɗan adam a kanka kai ƙashin kanka mun ji cewa ta'arifin ɗan adam yana nufin wayansu ɓangarori ne naka guda uku da sai sun haɗu suke zama kai gangar jikinka sannan ruhinka tsakiya kuma akwai his. mun ji bukatun da gangar jiki yake da shiya kaɗan daga cikinsu kuma mun ji kaɗan daga cikin bukatun ruhi shi his ba ruwansa abin da duk ya zo shi yake karba haka kuma duk ɓangaren da ya yi rinjaye to shi can yake abin nufi idan ɓangaren gangan jiki ya yi galaba to shi kenan shi ma sai ya zama kamar dabba bai damu da komai ba sai abin da jin daɗi dai kawai abubuwa na jin daɗi na duniya wanda ƙarshe akwai halaka a cikinsu amma idan ruhi ya yi galaba to shi kenan sai shi ma ya dawo ya zama kaman ruhin mala'iki kuma mafi ɗaukaka daga cikin mala'iku to imamin ma'asumi a nan dai yanayi mana bayani cewa kai ɗan adam ka sani kana da haƙƙi na ƙashin kanka wanda ya rataya a wuyanka na wannan haƙƙin ala sabilil misal alal aƙalla dole ne ka tafiyar da rayuwarka ka tafiyar da kanka a kan me biyayya ga Allah ta'ala bi mana an tustawfiha fi ta'atillah tabaraka wa ta'ala jikin kanka kai kanka kana bin kanka haƙƙi da Allah ya ɗora maka na ka tafiyar da komai naka a cikin biyayya ga Allah ta'ala sannan ka ba harshen harshenka haƙƙinsa jinka ka ba shi nashi haƙƙi ka kiyaye masa ganinka ka kiyaye masa nashi haƙƙi ƙafafunka ka kiyaye musu nasu haƙƙi hannunka ka kiyaye masa nashi haƙƙi cikinka ka kiyaye masa nashi haƙƙi farjinka ma ka kiyaye masa haƙƙinsa wannan wajibin ka ne sai ka nemi taimako a wajen Allah ta'ala a nan ne a radar imamu alaihi salam ila haƙƙin nafs alal insan a cikin abubuwan da imami ma'asumi maulana ali zain al-abidin alaihi salam ya kawo na haƙƙin ka kai ɗan adam na ƙashin kanka wanda ya rataya a wuyanka cewa akwai haƙƙoƙi suna da yawa amma sai ce mafi muhimmanci cikin haƙoƙin da suka rataya a wuyanka na ƙashin kanka wanda idan baka sauke wannan haƙoƙin ba to za ka je lahira kai kanka ka bi kanka bashi kana neman haƙƙinka da baka sabke makanka ba mai muhimmanci a cikin haƙoƙin su ne me an tastawfiyaha fi mardatillahi wa ta'atihi ya zama rayuwarka ka tafiyar da ita komai naka tafiyarka dawowarka kallonka tunaninka aikinka maganarka komai naka dai ya zama me kana tafiyar da shi ne a cikin mai biyayya ga Allah ta'ala da neman yardar Allah haƙƙi ne da ya rataya a wuyanka na ƙashin kanka kada ka bar shaiɗan kaman ruhin mala'iki kaman ruhin mala'iki kaman ruhin mala'iki kaman ruhin mala'iki kaman ruhin mala'iki kaman ruhin mala'iki kaman ruhin mala'iki kaman ruhin mala'iki kaman ruhin mala'iki kaman ruhin mala'iki kaman ruhin mala'iki kaman ruhin mala'iki kaman ruhin mala'iki kaman ruhin karka ba shi dan damar da zai zama shi yake sarrafa ka yanda ya so wa bi zalika yankudaha min al mahatir wal mahalik wa yunjiha min sharrin azim idan dan adam ya dabbaka wannan idan dan adam ya kiyaye wannan ya zama yana tafiyar da rayuwarsa kullun a komai a cikin bin yarda neman yarda Allah ta'ala da biyayya ga Allah ta'ala to a nan zai zama ya tsamo zuciyarsa ya tsamo rayuwarsa ya tsamo kansa daga fadawa cikin haturran da ba su da iyaka da haka zai zama ka tsamo rayuwarka daga fada mahallaka da haka zai zama ka tsamo rayuwarka daga babban sharri tun anan duniya da kuma babban sharri da yake a lahira wa zakara imam alaihi salam أن لكل جارحة في بدن الإنسان حقا عليه Imam Ali Zain al'abidin alaihi salam ya yi bayani dalla-dalla ya bayyana mana cewa shi ɗan adam a ƙashin kansa akwai haƙƙinsa da ya rataya a wuyansa wanda wajibinsa ne dolinsa ne ya sabke wannan haƙƙi Allah ne ya ɗora maka shi sannan kuma ya ce kowace gaɓa. daga cikin gabanka musamman guda bakwai da muka ambata gabanka guda bakwai da muka ambata su ne me harshenka jinka ganinka hannunka ƙafarka cikinka farjinka da ma sauran gabban da ba ambata a nan ba kowanne yana da haƙƙi a kanka ya ce kowace gaba tana da haƙƙi a kanka wanda wajibinka ne dolinka ne tilas ne a gare ka ka kiyaye ma kanka kuma ka kiyaye ma kowaccen kowaccensu haƙƙinta kada a same ka kar ka zo lahira a gobe a matsayin wanda ya taka ko ya keta haƙƙin kansa ko ya keta haƙƙin wata gaba daga cikin gabansa idan fa ka zo gobe lahira wal iyazu billahi Allah ya kiyaye a matsayin ka tozarta haƙƙin kanka to ranka gaba ɗaya kai da kanka zai yi huski kaman ruhin mala'iki kaman ruhin mala'iki kaman mala'iki kaman ruhin mala'iki kaman ruhin mala'iki kaman ruhin mala'iki kaman ruhin mala'iki kaman ruhin mala'iki kaman ruhin mala'iki kaman ruhin mala'iki kaman ruhin mala'iki kaman ruhin mala'iki kaman ruhin mala'iki assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ku bi ma iyaye in yara ku yada da Allah sannan yara ku yi makaranta kun ga irin haka shine